أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم خلائق كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ذلك سلكناه منكرا بعد ما لنكو آية 221 da ɗaiko da biyu ne kuma kuna kun gane inda an ka aje inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل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 yan uwa al'ummar ma'aiki alaihi salatu wassalam muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya cikin yardarsa da amincewarsa da ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan masallacin domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban limamin wannan masallacin juma'a masallacin sarki sama'ila mera wato babban malaminmu sheikh imam suleiman bawa argungu yake gabatarwa kasancewar malam ya yi tafiya wannan shi yasa dalilin a dan rika karatun kamin ya dawo ina ba ku haƙuri an ce limamin wannan masallaci zai yi karatu kuma sai ga shi ba shi zai yi karatun ba to muna ba ku haƙuri ku yi haƙuri shanin karatun nan nauyi ne wanda muke iya namu kokari abin da muka iya yi ba za mu iya yin abin da yake iya yi ba don mu ba shi ba ne Allah shi muna jagora idan ba manta ba muna cikin suratu shu'ara ina jin mun ɗauko karatu har aya ta ɗari biyu da ɗaya za mu tashi aya ta ɗari biyu da biyu eh haka ne to idan ba manta ba aya ta ɗari biyu Allah subhanahu ta'ala ya ambata mana cewa kazalika na fi qulubil mujrimina haka ne Allah ya ce kamar haka ne muka shigar da ƙaryata alƙur'ani a cikin zukatan waɗanda suke kafirai ne don haka ba za su yi imani da alƙur'ani ba wato mutumin da baya mutumin kwarai ba duk lokacin da aka karanta masa alkur'ani to sai ka ga baya gazganta alkur'ani sai dai ya karyata shi Allah ya ce la nuna bihi hatta yarawul azab al Ali. Allah ya ce ba za su yi imani da alkur'ani ba hatta yarawul azab al Ali sai sun ga azaba mai raɗaɗi sai Allah ya ce fa ya atiyahum fa ya atiyahum baghtatan wa hum la yash'urun Allah subhanahu wa ta'ala yace la nuna bihi ba sa imani da alkur'ani wayanda suka kafirce ma alkur'ani Allah ya sha makanta zukatansu ga imani da shi hatta ya da azabar ali har sai lokacin da azaba mai ta zo musu wa hina izin la yanfa'ul kafirina imanuhum Allah ya ce a wannan lokacin kafirai imanin su baya yi musu amfani Allah ya ce walahum su'udda suna da mummunan gida Allah ya kare mu daga mummunan gida Allah ya ce fa ya'tiyahum baktata sai azaba ta zo musu babu shiri babu shiryawa kuna ganin yadda ake ta mutuwa irin abubuwa na tawaruwa na mutuwa mutum bai shirya komi ba mutum ya kitsa ya aje zai yi kaza ya yi kaza ya yi kaza an shirya za a je kaza a je kaza a je kaza Kwatsam, sai mutuwa ta zo Allah ya ce fa ya atiyahum bagtata sai azabar Allah ta zo musu kwatsam wa hum la yashuruna bi itiyanihi don haka ba su da masaniyar yoshe ne azaba za ta zo musu fa kawai sai su ga azaba ko kuma mutuwa ta zo musu ba tare da shirya ba ko kuma kiyama ta tsaya ba tare da sun shirya ba mai zaka je na hituwa bakin su fa yaquluna hal nahnu munzaghun to cirana fa hal nahnu munzaghun ci afa bi adabina yasta'jilun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa ya kulu sai ka ji suna cewa hal nahanul munzaru shin ko mu za mu samu dama a ɗan saurara muna ga azabar ta zo kwatsa babu shi shiryawa sai ka ji suna cewa hal nahanu munzaru shin ko za mu samu dama a ɗan saurara muna linu umina domin mu yi imani sha kaga an samu matsala duk inda ka ga mutum na da na sani to an samu matsala kada Allah ya gwada mana lokacin da na sani kaji suna faɗin wannan magana ko da za mu samu dama a ɗan jinkirta muna mu yi imani mu gyara halayenmu wa yi ƙalu lahum la sai a ce musu a'a ba a jinkirta mu kuma ba a saurara mu sai kaji suna cato mata hazal azab to wai ta azaba ga da aka faɗi to yaushe za ta zo kaga rashin kuma imani imani kullum mutumin da yake kafiri mutumin da yake fasiki in an kai mai an kwaɗe shi nan sai ga ya hito na yanzu suna kawo hanzari kamar sun tuba amma ka ji kalmar ka hito a bakin su to wai azabar ga da an ka ce za ta zo to yaushe ne sai Allah ya ce أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون م. أفرأيت إن متعناهم سنين م. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون الله يتي أفبعذابنا يستعجلون yanzu da azaban mu ne suke nema a gaggauto musu tambaya Allah yanzu suna nihin azabin muta suka ce ma yaushe za ta zo musu abu bai azabina ya ta'ajilun da azabin mu suke nema a gaggauto musu mala ce wannan tambaya ce amma su'aru taubihe wato tambaya ce irin ta zargi wa ma a ajhalu man azabin lai duk duniya babu mafi girman jahilci irin wanda ke neman a gaggauto musa da azaban Allah duk wanda ka gana cewa wai azaban Allah a sauko man ita to ya jahirci menene azaba bai san menene azaba ba saboda haka Allah ya ce afa bi azabina yasta'jilu yanzu ba kuma azaban mutu suke nema a gaggauto musu da ita Allah ya ce afara aita in matta'anahum sinin Allah ya ce afara aita kaga ayyuhal mukhatab ya kai abokin magana abara ayta jahaluhu yanzu kaga jahilcin su fisti ijalil azab a cikin neman a gaggauto musu azaba dan in ba su jahilci azabar ba ba za su nemi a gaggauto musu da ita ba wannan abin da suke yi alama ce da ke nuna sun jahilci azabar bi zannihim annal muddati dawilatun Wai su kafirai abinda a tsammanin su lokacin da aka ɗiba na saukar wannan azaba yana da tsawo hatta zannu annahu la ya'tihim albattata har suka yi tsammanin azabar ba za ta zo musu ba gaba ɗaya wai su tunanin su ma babu azaba shi yasa suke wani irin wannan wannan maganar na cewa wato yaushe za a yi musu azaba ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, In ana sinin, ko da mun jiyar da su daɗi tsawon wasu shekaru, kana ganin suna tsammanin azaba ba za su zo musu ba, sun maja'ahum ma kanu yu adun. Allah ce, Sun matannan ja'ahum ma kanu yu adun, ilin abin da aka yi musu alkawari min al'azabi na azaba, sannan zai zo musu. Komi daren daɗewa. in mutu ya saba ma Allah ya yi ba daidai ba komi kwanakin da yake gani duk yawan shekarun da yake gani Allah ya ce azaban nan dai za ta zo masa komi jin daɗin da yake gani ya kai komi wadatar da yake ganin kansa a cikinta Allah ce azaban nan za ta zo masa Allah ya ce ma a gana ma kanu agna anhum ma kanu yumatta'un Allah ya ce ma a gana anhu menene zai amfane su menene zai musu amfani ma kanu yumatta'un ma kanu matta'un? irin abin da aka ba su na jin daɗi na duniya to ma a gana anhu ba zai amfani da su da komai ba wato nan Allah yana nufi kada mutum ya ɗauka don Allah ya baka lafiya don Allah ya baka kuɗi don Allah ya baka mukamin duniya don Allah ya yi ma wata ɗaukaka kar ka ɗauka Allah ba zai kama ka ba Allah ya nema mai irin wannan ɗabi'ar matuƙar yana akan wani aiki na saba ma Allah Allah ne masa talala mai kama da sake ran da duk Allah ya damƙi mutum ya damƙi mai irin wannan bakar aƙidar wannan bakar ɗabi'a to wallahi ba zai iya kurcewa ba da haka ya jama'a mu shiga taitaye mu Allah ya ce masu irin wannan ɗabi'ar ma a gana anhum ma kanu yi irin abin da aka jiyar da su daɗi min ta'khiril muddati na jinkirin zangon da aka yi musu tunda azaba an ja dogon lokaci ba a saukar da ita ba na jinkirin lokaci to kada su yi ɗauka wannan abin yana da wani amfani gare su li'anna kullama huwa atin qaribun wa waqi'un mala ya ce domin duk abin da an ce zai zo to ba karibin kusa yake yanzu da zuna aka ba da sanarwa cewa za a yi tafsir bayan magariba da sallar juma'a to ga lokacin wa ya zo duk abin da kaji an ce lokaci kaza gare to sai ka mamaki ya ya Dan ɗan lokaci kaɗan kwatsam kaga an rantsar da wani an ce ai za su yi shekara da wata takwas ko shekara biyu ko shekara takwas malam sai mutum ya lashe su eh sai hilashe su sai mamaki sai kame lokacin babu wani abin da mutum zai yi to saboda haka wannan yana nuna mana mu shiga taitaye mu jin daɗin duniya da morewar duniya da mulkin duniya wallahi ya daina ruɗa mu za mu dawo ga turken mu mai cabo in mutum bai gyara alaka ce da Allah zaman ka lahiya duk ni'ima da kaga Allah ya yi ma to ka yi ƙoƙari ka gode mu wannan ni'imar da bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka kullu ma huwa atin qaribun wa waqi'un malaka duk wani abin da kaji an ce zai zo to kusa kusa ne kuma abin nan tabbas zai tabbata Allah ya ce, Wa ma a halaka namin ƙaryatin. Wa ma a halaka namin ƙauyatin illa lahamun Allah ya ce kuma, Wa ma a halaka namin ƙaryatin, ba mu taɓa halakar da wata alƙarya ba da ɗai, ma'ana ba mu taɓa halaka mutanen wata alƙarya ba, Ba mu taɓa halaka mutanen wata alƙarya ba, illa lahamun zirur. face cikinsu akwai masu yi musu wa'azi akwai masu jan kunnan yanzu ga hannun duk abubuwan da muke malamai ne mana wa'azi dare da rana amma kawar ba su yi kullun in ka ga al'umma sun yi nan ɗi wurin ɓanna sai ka ce ba a wa'azi yanzu ku duba jama'a rashin kunya ya kai har mata su zo suna cin mutuncin malamai yanzu akwai wa'azin da malamin daura ya yi cikin wani magana ne kun san yan rikodin ɗin na matsalar su kawai za a sabto wata kalmar da kan waɗi sai a zabi wata sai a saki to sai a sa mutane su yi ta maganganu maganganu ne yake yi a cikin tafsirin da yake da wa'azojin da yake yana nuna mata su tahi tsaye su bi Allah su gyara kansu su tsaftace kansu yana musu maganganu amma sai ga wai an mai da abin wani abu yanzu shi aka tagi zigidin da aka yi wai mala aminu daurawa ya ce mata ba komai ba ne kazanta suke ɗauke da ita wane ne har a samu wata zazu tara ce musu mutunci yanzu ku duba wannan abin yanzu shekaran jiya ba ɗan fim ne wata tawacin mutunci in kuntuna ta zazzage shi ta ce ya faɗi matar da kaza kaza sai ga yi ta je ta kai kanta gurinsa ko an kai tana rukuni gawara ya ba ta miliyan guda tukuici to amma mu malamai da almajirai tunda ba a ba su kuɗi mutum zai zuwa ci mutuncin to kun ga irin waɗannan ababen matukar ana yin su ana ci malaman musulunci irin manyan malamai mutunci kuma ana kama baki a ɗaure hukuma ba ta magana to ba a mai kyau wadda aka ya kamata a ce mutum ya san wa kamata ya faɗa magana yanzu irin su mala aminu daura a ce a zo a ce wata wanda banza ta zo ta ci su, kuma a ƙyada waɗannan ababen hukuma na kallo to kun ga ba za a yi mai kyau ba ne irin wannan ɗabi'ar in ta ce wani wuri ba a sha daɗi wanda ya kamata irin wayannan mutanen a ja kunnen su a kwaɗe su ga abin da suke yi da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ba mu taɓa halakar da mutanen wata alƙarya ba illa laha munziru fate cikinsu akwai masu gargaɗi wannan yana nuna muhimmancin masu wa'azi cikin al'umma masu wa'azin na da kuwa gani mun rena muna banzatar da su ba don su ba cikin al'umman nan tamu da zuwa an halaka wallahi da yanzu mun tashi aiki arzikin da muke yi malaman nan da muka rena masu wa'azin nan da muka rena suna azamu suna saita mu ga daidai su ne arzikinmu su ne kasa suna azamu ga daidai Allah yana taimakonmu muna yin abubuwa na kwarai shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce illa laha munzirun rusulun tanzuru ahalaha sai Allah ya aiko manzanni wayanda suke yin gargadi da jan kunne wayannan mutanen fa idza lam yu'minu Allah ya ce nuhulika habil hujjati idan mutanen wannan alƙaryar wayanda ake ma wa'azi ba su saurari wa'azin ba ba su yi aiki da wa'azin ba suka yi biris suka dawo suna cin mutuncin masu musu wa'azi fa iza lam yu'minu in ba su gazganta abin da ake gaya musu ba ba su yi imani ba Allah ce shikenan nuhulika bil hujja sai mu halaka mutanen wannan alƙarya da dalili ashe kun ga duk lokacin da muka rasa masu wa'azi cikin mu muka rasa malaman cikin mu muka rasa masu karantarwar mu to wallahi bala'i zai sauka gare mu mun ga zaman mu lahiya wannan wa'azojin da ake mana wata rana a gaya mana ba daɗi wata rana a gaya mana abin da ke mana daɗi wani lokaci a yi mana bushara wani lokaci a tsoratar da mu duka mu yi hankuri mu saurara mu gyara halayenmu wannan abin shi zai kai mu ga tudun mun tsira shi zai kai mu ga samun rabauta duk inda al'umma ta rasa masu al'amru bil ma'ruf wannan hayo alal munkari wannan al'ummar ta ci baya Allah ya kare mu Allah subhanahu wata'ala ce zikira wa kunna zalimin wa ba kunna zalimin Allah ce zikira wato wannan masu wa'azin da ke yin wa'azi zikira matsayin masu tunatarwa ne wato wa'azan lahu don ya zama wa'azi ga mutane abinda ake ce ma wa'azi a ga kana wani abu na ba daidai ba a kwaɓe ka shi aka ce ma wa'azi dukaninmu nan kowannenmu ya ɗaura ɗamara ya zo ne a gaya mai kuskure ne don ya gyara kada ka ɗauka ara shi ne ake ma wani da kawo harawa a ka ta ole yi ne zai ce ka gani ko ka gani wani sai na cewa ban su ba ka gani ka gani shekaran jiwa mala ya ganin wuri kaza kaga wani shi ne aika wata ba to ai ya taimake ka halan baka san ko mai wa'azin na faɗa ma kai ne wani abin da shi ka yi ba wallahi hadda masu wa'azi wani lokaci in suna yin wa'azi wanda ya san halayensu sai ya ce mm, mm, to Allah ko shirya saboda ni ya san su ma buloli na suke wa kansu kuma duk mai wa'azi yake waɗin abin da baya yi ko yake waɗin wani hali ne wallahi lokacin da yake wa'azi ne yana ji a jika don ya san ranar kiyama akwai zargi a kansa kuma a nan duniya Allah tsaro ta'ala ya ce lima ta na ma la taf'alu ranar kiyama za a kire masu wa'azi a ce don me kuke waɗar abin da ba ku aikatawa kai akwai wanda a cikin lalura irin mai wa'azi wanda ka ce wa mutane su zama kaza su yi kaza to shi fa in bai yin wannan abin ranar kiyama za a tsere shi gaban Allah a ce ba kai ne kake umurtan mutane su yi sallah ba ba kai ba kai na kake umurtan mutane su yi sadaka ba ba kai ba kai ne kake umurta a yi kaza ba ba kai ba kai ne ka cewa a bar kaza ba kana yi ba kai na ba da Allah jama'a wannan ya yi shi masu wa'azi to shi kuma bangare guda mai wa'azi yana tamun lada mai yawa don in ya hudu wani abu na lurarwa da karantarwa da wa'azantarwa duk wanda ya ji abin ya bari in mutum ya kai nawa yana da lada na wannan wa'azin da ya yi in ya ce ai wani abu mai kyau Allah ya sa wani ya yi to yana da lada ta wanda duk ya yi wannan abu da wanda ya jiya da wanda ya karantar don na har duniya ta shi ya sami wa'azi babban mutum ne yana da kima yana da daraja kuma yana da lada amma lalle shi ma sai ya gyara halinsa kuma wa'azinka bai tasiri in kana gaya wa mutane abu kai ba kai ka zo ka ce a daina kaza a ga kana yi wa'azinka bai tasiri kuma Allah ba zai bari yayi yi tasiri ga kunnuwan waɗanda kake wawa ba me yasa kuka ga malamai in suna wa'azi sai ka ji wa'azin na ratsa ka suna kwatantawa in ka ga mutum na wa'azi bai kama ka bai ratsa ka to akwai matsala la'alla mai wa'azin nan akwai matsala ta tare da shi Allah ya kare mu kan mu shigo cikin su saboda haka shi wa'azi da kun ka gani Allah ya ce wato tunatarwa ce wa ma kunna zalimi Allah ya ce kuma mu ba mu kasance azzalumai ba ina ma'anar wa ma kunna zalimina wa ma kunna zalimina fi ihlakihim ba'da inzari Allah ya ce ba mu kasance wato azzalumai ba a wajen mu halakar da mutane bayan an musu wa'azi bayan masu wa'azi sun zo sun yi wa'azi sun karantar da mutane in dai mutane sun yi aiki da wa'azin alhamdulillah amma in mutane ba mu aiko musu masu wa'azi ba to ba za mu musu wata azaba ba akan wannan abu shi yasa wa'azi hujja ce Allah subhanahu wata'ala ya mace irin wannan a suratul isra'i Allah ya yi irin wannan maganar. Allah yake cewa manihita da. fa inna ma ya hatadi li nafsihi duk wanda ya shiryu saboda wa'azin da aka yi masa fa inna ma ya hatadi li nafsihi ya shiryu ne don kansa ka ɗauka don wani ya yi wa'azi ka ji wa'azi ka yi aiki kamar ka taimakai kanka ka taimaka ka ma yi arziki kama gode ma Allah ka zo wurin wa'azi ana faɗin mugun halinka kamata ka yi godiya ka ce alhamdulillah wato na dai gane Allah ya leƙar da masu wa'azin nan mugun hali na sun ware faɗi to bari in gyara an gane mani hita da fa inna ma ya hata di linafsihi wa man dalla wanda ya ɓata ya ƙi karɓar wa'azin fa inna ma ya zillu alaiha ya ɓace ne don kansa wala ta ziru waziratun wuzra ukura wata rayuwa mai zunubi ba ta ɗaukar nauyin wata rayuwa mai zunubi Allah ce wa ma kunna na hatta na ba'asa rasula Allah ce ba mu kasance masu yin azaba ga wasu al'umma ba hatta na ba'asa rasula sai mun aiko ɗan aiki sai mun aiko farin jakada sai mun aiko musu manzo sai mun aiko musu masu wa'azi da yau da za a ci ga wasu mutane suna karkashin wani duki suna cikin wani wuri mai wa'azi bai zo musu ba ba su san komai ba na addini waɗannan mutane babu wani hukunci a kansu amma in an ka samu masu wa'azi suka sassaɗa suka je ƙarƙashin dukin suka yi musu wa'azi suka ce ku daina kaza ku yi kaza in ba su yi ba ranar kiyama sai Allah musu azaba Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan yayin da duk muka yi niyyar mu halakar da wata alƙarya Allah ya ce amarna mutrafiha sai mu umurci imtan wannan alƙarya masu faɗa a ji na alƙarya wato jama'a ku sani na ta maimaita maganar da shi fa masu abin duniya masu mulki masu kuɗi in sun ka to wurin wa'azi suna sauraron wa'azi shi wa abin mamaki ba wai su fitowa sauraron wa'azi ba don kaga masu arziki suna ja da baya ga addini ba shi ne abin mamaki ba kai abin mamaki shi ne a gansu sahun gaba wurin aikin addini wallahi jama'a kullum akwai tashin hankali ku kalli yadda muke addinin nan yau kalli wurin nan wa'azi ne ake mana haka za a ganin mutane saɗa-saɗa guda-guda ana ta owa guda sai ka ce wani abu mai muni amma yau da za a ce wata bishasha wani wuri na na sakewa da walawa ka mala wala ya kamin lokaci shi mai da wurin kamar wata kasuwa garge-garge bataliya bataliya wai mutane dole sai sun shiga wuta amma abin da zai sa a samu gawara a samu rahama sai sarce-sarce sai ‘yan ƙwarori sai wanda Allah ya zaba. mun gode maka Allah wala ya samun kanmu irin wannan wuri mu gode ma Allah sai taimakon Allah sai agaci in ba Allah ya taimake ka ba ba zai baka dama ba shin ya jama'a kun manta ne yanzu haɗuwar mu wannan wurin kullum ina maimaita mu haɗuwar mu irin wannan wurin ba za mu tashi wannan wurin ba sai Allah ya gafarta mu kowa zunubi ne da asakani ne da shi dukkaninmu nan ba wanda zai tashi gurin nan face sai Allah ya gawarta mai zunubi ne wanda a tsakanin da shi da shi in jama'a shedan na yadda ya ko ka kawo cin nan yana kwabe aka nan yace kai kai koma kace kai sai na sai sai ci to ba a zuwa ina kazanka shin ya jama'a mun manta cewa duk wanda ya zo irin wannan gurin za a bahi lada kamar ya yi umra malabar ka kasa umra ko yau nawa aka kashewa a ke umura kusan dubu dari biyar ko ko dari bakwai kajiya miliyan da dari biyu shi ɗanka yadda ka ta inda za ka samu ladar da ta kai kusan wanda ya kashe miliyan da dari biyu ɗaya rana cikin awa guda shi ɗaya bari sai taimakon Allah sai adadin Allah saboda haka yasa za ka ga galibinmu duk muna ayyuhan nasu yau ka je ba wai maganan nan ba kawai ce to ai don yana nina abba su a ko wanda ya hinin ya aza majalisi ga sunan sai ka gani yanzu a argungu a argungu yanzu magana gada ne kai muku samun majalisin da ya kai wannan majalisi Haduwar jama'a ban ce ba a samu ba amma sai ina gani rana fiye na yi wannan magana majalisi dai magaraba tsakanin magaraba zuwa isha'i wanda ake hadawa ya zuwa argungu da wahala ka samu majalisin da ya kai wurin haduwar jama'a argungu to wai nan kenan to saboda haka abubuwa ne yanzu shi ɗan zai ta lallashin wani Ka yi kayo ba ba amma tafsiri ka ce a'a to ai ayi juma'a ai juma'a to wacce maka ana tafsiri sai ka ce kai fa ana yi ta kai masallaci ina ya shigowa zuwa za ka yi cikin ƙasa ga ƙasa ga ga ga ga eh, kai ka ina ga wurin zama kai ya zaman ka a gama gyaran masallaci sai ya ɗauke ka gaba ɗaya kai ka tare aji wala sai da dubara sai da dubara sai da taimakon Allah Allah ka taimake mu don haka wa'azi abu ne mai amfani Allah ya ce wa iza aradna an nuhlika qaryatan in muna son mu halaka mutanen wata alƙarya amarna mutuwa fiha sai mu umurci mani imtar kasar fa fasaku fiha sai su yi ta aikin fasikanci ana yi ko ba yi ana yi duk wahala da muke ciki ni an ka daina duk wahala ga da maka cike da yunwa da maka cike da tsananin tsadar kaya in ka gawa da aka wa kuɗi wallahi sai ka ji kamar ka tuba ka sarki ana wa kuɗi wulakanci mutanen nan su manta da Allah ku bari ku gani kuma ga ainihin kuna gani ai Allah ya ce sai mu umarci mana yin ta ƙasar fa fasa fiha sai ta aikin fasikanci fa hakka alai halqaul Allah ya ce narkon azaba wanda muka yi musu alƙawali sai ya tabbata a kansu fadammar na hata da mira sai mu halaka wannan alƙaryar halakarwa alƙaryar ta dawo kawa babu ta jama'a kullum muna faɗa wallahi duk abubuwan da kawaruwa ƙasar nan yawan gobara yawan mace-mace yawan kashe-kashe wallahi duk zunubanmu na wallahi duk zunubanmu ne inda za mu dawo shugabanninmu su taimaka a riƙe hannayen mutane a hana su ɓanna a hana za su iya kuma za su iya ba ba za za su iya ba wanda ya ƙarin hukuma iya hukuma ta ce ba ta da ra'ayin abu ba a yi to amma duk abin da za a sheka da ana yi na kisa ce kuna ina an kace wai a kwanan baya wai an sa doka shikenan ba a wasanni ba a kaza wannan dokar ko sati uku ta yi kuma ba ka fara karya ta waɗanda sun kasa ta ko ka sa doka tun da kai ka karya ta ya za a yi doka ta yi aiki kuma galibin waɗannan mutanen wa ba su iya zama ba a yi bidi'a ba bidi'a cikin jinin jikinsu take ah to su yi a wani babban mutu ce shin wai su malaman da su dame mu da wa'azi to wai mu yi in ba yan waɗanda ya abubuwa suka na zamuna ina muka zuwa mu more mu shakata in ba mu ganin ya abubuwa da aka da ce to aka kawo da gaskiya don kaya to ga hili kawo su wasu na nan sun dumurmuye suna nuna mutane da gaske suka yi addini amma ke sace suka yi Allah ya samu dace Allah ya ce ga abin da muke wa kam ahlakana min al-quruni min ba'd nuhin Allah ya ce nawa nawa ne muka halakar daga cikin al'ummomi bayan shuɗewar annabi Nuhu. Annabi Nuhu ya zo ya yi wa'azi, an ki amfani da wa'azi ne, Allah ya halakar da mutanensa, wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira. Allah ya isa ya zama masani mai ba da labari, kuma mai gani ga abin da bayi suke aikatawa na zunubi. Wannan aya a suratul Isra'i kenan. Ita aya ta goma sha biyar zuwa aya ta goma sha bakwai a suratul al’am ma Allah ya irin wannan maganar ce zalika haka ne zalika alam kun rabbuka muhlikal ƙura bi zulmin wa ahluha gafilun eh allam haka ne allam kun rabbuka muhlikal ƙura Allah ya ce zalika wannan allam kun rabbuka muhlikal ƙura Ubangijinka bai kasance yana halakar da mutanen wata alƙarya ba, bi zulmin don suna aikin zalunci na shirka wa ahaluha gafilun mutanen da suna rafkani. Ma'ana, in dai suna sauraron wa'azi, suna aiki da wa'azi, to Allah bai halakar da su. Jama'a a ƙasar nan tamu ta Najeriya ba don wa'azojin masu wa'azin nan ba. ba don Allah ya azarta mu da manyan malamai masu tsoron Allah ba ba don Allah ya taimake mu da wa'azojin da aka yi ba wallahi a Najeriya da yanzu Allah ya kiye mu to mina na abba ai wane zalunci ne wane aikin fasikanci ne ba ai amma sai Allah azurce mu da malamai da masu wa'azi yanzu binciken da aka yi duk ƙasashen nan na bakar wata babu wata ƙasa wadda ta kai yawan masu sauraron wa'azi kamar Najeriya. Laraba sun zo Abuja, bai wuce shekara biyu ba, aka tara gangamin jama'a. Laraba suka ce, shin wai su waɗanda mutanen da suka zo sauraron wa'azi, shin nawa an ka ba su sun ka zo? An ka ce ko titi. Shi ita ƙungiya, ita ce ta tura musu motoci daga garuruwansu suka zo, an ka ce a'a. su suka ba da kuɗinsu suka zo suka shigo motoci suka ce to ba su ga wasu kanhunan da ka ɗaukan nauyin abincin da ake ba masu wa'azi ba sun zagaya cikin masu wa'azin sun ga masu sai da abinci na kasuwa da abinci masu sauraron wa'azin na saurare shin ya bayanin yake an ka ce ko shi ka ɗaukar kai ne sun ka ce to imani ko sai najeriya ah wala nan ƙasashen larabawa duka ga ayin irin wannan taron to abinci da motoci ake turawa kasashen da garuruwan ana ɗauko mutane duk da haka ba su kowa. saboda haka Allah mu ya taimake mu a Najeriya ana yawan wa'azoji irin yanda za ka gane mu gungu a kada makan lawa gaskiya ne gaskiya ne eh. ƙwarai gaskiya na wallahi gaskiya ne wannan bayanin gaskiya ne ya ce galibin mutanenmu tsoron Allah ɗaya na kasa suna addini ya ce tun da kun ga yanzu a kamar saudiya doka ce in an yi kiran sallah kamar shagon kan doka ce kun gani ko kaga dole na amma mu mutanenmu wallahi ni na san mai shagon da ana argungu in aka yi kiran sallah da zarar an kai kiran sallah ya sha buɗe komi ku haɗa su bai sai san maka sai ce sai an yi sallah sannan na san wanda irin magariba zuwa isha'i duk abin da haka so shago ne bai san shi sai an gama karatu in aka yi magariba zai rufe shago ne ya je inda ake majalisin karatu irin haka ya saurara sai isha'i ta yi hito wannan ribar ya hankura da ita shin jama'a mina na tsoron Allah Allah ya kara muna takawa iya kawai muna da wasu miyagun malamai da wasu miyagun shugabanni waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kadarce su a cikin yasa biye da yanzu yau wurin nan ana son ya cika da ɗan mutum an san wanda aka ko yau yanka ya tsaye bakin gas ɗin ga da bandir ɗin naira ɗari biyu yau ɗin ga an ka fara misali kwato a miƙa mai ɗari biyu sabuwa fil eh, na rantse da Allah rana wa siya wurin da sai ya koma kasuwa in wani yamman gaje ka haka ka ga Allah da garin mun so sauraron wazi zikata ta aiki ma zikka kai ni wallahi malam ba wai alfahari ba ni da ina da kuɗi ni da ina da kuɗin da zan iya ba mutane kuɗin su tuwo ko da kudin su taho eh. su dai ji wa'azi yau da gobe in wa'azi ya ratsa su to yin Allah ya daka so mai tsoka sai an ɗibe cikin su ko babu kuɗi suna tahowa ba laihi na ba a ba mutum kuɗin shi addini ba laihi na ba a ba shi tun yana yi don kuɗi ba mamaki sai Allah ya karkato zuciya ta yi don Allah ko bai yiwa kada maka lawo yana yiwa saboda haka waɗannan abubuwan masu arzikinmu da suna ƙara ƙarfawa wallahi malam sai ka sha mamaki akwai wani bawa Allah da na sani gida ne yace da Allah a dinga yi mai wa'azi duk sati abinda akai wa'azin da aka yi kullum an ka zo wa'azin nan akwai tokan wanka guda da to wanki guda da kilin da kuma naira 200 biyu sabuwa duk sati ai wallahi malam in gaya maka sai da zuwa gidan ne zama lalura ka ga mace ta sauta hijabinta ta ce to ke fa ta ce kai wallahi jami'in dan nan sauraron wa'azi ba mai hana mai in sauraro wa'azin Allah kai mutane akwai abubuwa don ɗaya ta an su tokar wankan samun ka kamshin wallahi ana cikin wannan lokacin Allah an shi rayuwa ba Allah da Allah ya mai tsawon rayuwa sai ka sha mamaki gidansa ya cika makil da mace ya ce shi dai abin da ya kasu su dai tuwa saurari wa kuma a yi shiru sannan a baka abin da za a baka mala wala ga ana ta biyayya to Allah shiryar da Allah ya sa duk abin da muke yi muna yi don Allah da neman yarda Allah Allah dan magaba sai Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin hmm. وما ينبغي لهم وما يستطيعون hmm. إنهم عن السمع لمعزولون ما لا يتي ولما ذكر تعالى bayan da Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana cewa annal qur'ana cewa lalle shi alqur'ani tanzilun min rabbil alamin saukakke ne daga gurin Allah ubangijin talakai kuma nazzala bihi ruhul amin kuma Allah ya bamu labarin cewa ruhi amintacce mala'ika jibril kenan shine ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafa sai Allah subhanahu wataala ya kore fi ma ya ati a cikin abin da zai zo ayyal tibasi bihi ma'a shayatin duk wata rikitarwa da wani wato abin da za a cuɗan yawa na rikitarwa shaitan babu ya cikin alkur'ani Allah ya ce alkur'ani gaskiya ta garari ya garau babu wani saɓani babu wani rikici babu wani bokanci babu wani tsahi a cikin alkur'ani gaskiya ce tsinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mata nazzalat bihi shayaɗin Allah ce shi wa alkur'ani ba shaiɗannu ne suka saukar da shi ba ba shaiɗannu suka saukar da shi ba wa ya saukar da shi bal yunazzilu bihi ruhul amin jibril wanda ya saukar da alqur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine mala'ika jibril wanda ake kira ar-ruhul amin ruhin Allah amintacce wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Allah ce kuma wa ma yanbaghi lahum bai yiwa ga su shedannu ai wa ma yuslihu lahum an yunazzilu bihi bai yiwa ga su shedannu su saukar da alƙur'ani kuma wa ma ya saɗi na zalika ba za su ma iya haka ɗin ba ba su iya ba za ka shi alƙur'ani maganar Allah ce Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wani wahayi ne na shedannu ba ba bokanci bane ba asiri bane a'a maganar Allah ce tsantsa Allah ya ce innahum anis sam'i lama'zulun Allah ya ce kuma lalle su dangane da sauraron alƙur'ani li kalamin mala'ika ababen wato nisantarwa ne wato lamaba'uduna ababen nisantarwa ne fataɗara duhumul shi ha, don haka mala'iku waɗanda Allah wa ta’ala ya sa su yi gadi su yi tsaye suna ba alƙur'ani security wayanda Allah yake aikowa da yular wuta to su ne suke gade sakon da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu da shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani shaidani wanda zai iya samun damar ya rubuci wani abu cikin alkur'ani ba zai samu dama ba Allah ba zai bari ba Allah ya ce gaba فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين na'am Allah subhanahu ta'ala yace fala tad'u ma Allahi ilahan akhar Allah ce kada ka bauta ma wani abun bauta na daban kada ka bauta masa tare da Allah subhanahu ta'ala. kada ka kirayi wani abin bauta na daban tare da Allah subhanahu ta'ala. wannan magana Allah yana yin ta ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma ana yin abin da ake kira ana tauna wato tsakkuwa ne don aya ta ji tsoro asalin maganar ba da annabi muhammadu ake ba da al'umma ta ake amma sai Allah ce fala ta da'u allahi ilahan akhar kada ka bauta mu wani abun bauta na daban tare da Allah fatakuna minal mu'azzabin sai ka kasance cikin waɗanda za a wa azaba in fa'alta zalika taqdira in ma ka aikata haka bisa kaddartawa balle ba kai wal maqsudu bin nahyi atba'ihi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nihi da hani anan ba da annabi ake ba ana nihin mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa maqsu'un bi adami da awahu ghairillahi ta'ala ma'ahu domin shi yanki annabi sallallahu alaihi wasallama a yanki baya kiran wani tare da Allah baya bauta mu wani tare da Allah Allah yake bauta bai hada Allah da wani Allah ya san da haka amma ana yi ne don al'umma sai masu yin su ji tsoron Allah don haka ya jama'a duk wanda ya dogara ga Allah ya dogara ga wani to ya bai duk wanda yake neman taimako ga Allah kuma yake neman taimako ga wani cikin abin da wanan nan baya iyawa sai Allah ya daina in bai daina ba Allah zai masa azaba dun mai neman mulki ya koma gurin Allah shi ke bada mulki ba wanda ke bada mulki ba wanda ya san wane ne zai zama gwamnan gobe wane ne zai zama sanatan gobe wane ne zai zama ɗan shugaban ƙasar gobe wallahi in ba Allah ba duk wani wanda ya ce ai ya sani ai wane ne yana wahalar da 'yan siyasa wallahi yana wahalar da ku ne wallahi yana wahalar da ku wallahi ba wanda ya san gaibi na Allah sai Allah Allah bai lekar da kowa wannan ba sai wanda ya zaba cikin manzanni ne kuma shi ma sai Allah ya sa mala'iku masu ba da sturiti kada wani shaidanin aljani ya zo ya ɗauki wannan ashe kaga maganganun da bokaye suke waɗa cewa ai su yanzu har an buga an gano wane ne gwamnan jihar Kebbi na gobe Mm. an gano wane na wane na zai koma ma kujerar sanata wane na zai zama spika. wane na zai zama kaza duka an bubbuga alƙalumma an ce wane Ka ga wannan ba ƙaramin bala'i ba ƙasa ba za ta zauna lafiya ba idan ana yin haka ba wanda ya san wannan sai Allah Allah ne ke da masaniya wane na zai zama wane na zai zama kaza wani na zai zama kaza Allah ya tsara wanda ya kasan ya zama eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an zira ashira ta kan akarabi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa an zira ashira ta kan ka yi gargadi ka yi wa'azi ga danginka mafi kusa da kai kun ganin da annabi Muhammad ake bayan Allah subhanahu ta'ala ce ya ce fala ta da'u ma Allah ilahan akhar fa takuna min az-zalimin Allah ce kuma wa anzir ashirataka al-aqrabin kai wa'azi kai wa'azi ka karantar kai jan kunni ga danginka na kusa da kai malai ce wa hum banu hashim sune banu hashim wa banu muttalib da banu muttalib wa qad anzarahum jiharat hakika annabi Muhammad ya yi mu wannan dangin nasa wa'azi a bayyane ya yi musu wa'azi ruwaya in za ruhu lahun jihara kuma an ruwaito wa'azin da ya musu a bayyane fa in za inzarihi cikin wa'azi ne ya ce ya ma'ashara quraishin ishtaru anfusakum la an kun minan lahi shai'a ya bani abdul muttalib la an kun minan lahi shai’a ya abbasu, ibn abdul muttalib la an anka minan lahi shai’a ya safiya ammata rasulillah la uguni anki min Allah shay'a ya fadima binti rasulillah salini ma shi'ti min mali la uguni anki min Allah shay'a rawahu al-bukhari wa muslim annabi yayi wa'azi gashi nan kun ji wa'azin yana kiran tawaga quraishawa ya ku jama'a quraishawa ku kare kawunan ku daga azabar Allah ba na iya wadatar muku komai a gurin Allah in kun saba ma Allah ya ku Abdul Muttalibi ba na iya kare muku komai in kun saba ma Allah na azaba Allah ya Abbasu Abdul bin Abdul Muttalib ba na iya kare maka komai in ka saba ma Allah ya ke Safiya goggon manzon Allah ba na iya kare miki komai in ka saba ma Allah ya ke Fatima ‘yar manzan Allah, roƙanni abin da kike son ki roƙe ni, a cikin dukiyata ba na iya kare miki komai daga azaban Allah wannan jan kunne ne duk wani wanda ya shiga burtu ya ce shi jikan manzan Allah ne eh, eh. saboda haka zai iya kare ka zai iya hanawa su adda aljanna wane ne wane ne to ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallamawa shi kai ne shi kai ne ga abin da yake wadi balle kai da ajikan manzan Allah balle ma ƙarya ce tatsuniya ce oh. wasu da hanaka Allahumma وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته